ne kake lalatawa shi yasa annabi ya ce ku ka ware kashe ku za a yi shi yasa tinubu ma ya diba mu kan ma ya diba mu duniya ya diba amma kai addini kake lalatawa na mutane lalataccen banza lalataccen wuri da tunubu ko ya ɗebi dukiya auren bauchi ko ya ɗebi duk shugabannin najeriya su kwashe dukiyar najeriya sun kwashi duniya ne a nan ne ta ƙari amma ba su kwashe addinin mutane ba amma kai addini kake lalatawa shi yasa annabi ya ce ku kawari kashe ku za a yi shi yasa ku yace nabi sallama ce kawari ta aina malakiltu buhu faqtuluhum duk inda ka gaba kawari je ka karshe inda ka gaba kawariji a karshe aka annabi sallama ya ce fa inna fi qatlihim ajrun liman qatalahum al qiyamah domin duk wanda ya kashe bakin ba kawariji to gobe kiyama yana da lada kada wani ya ce mana ai kawarijin san bisa kawai ake nufi la kafin kawarijin san bisa ai akwai iyayen gidansa da suke tura musu ma'aikata daga cikin gari irin su Idris To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu saurari na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a in za ku ga wannan bidiyo na shi eh, yaro nan a eh, na'ibin dr eh, sunan shi ba dr ba dai na'ibin baffa hotoro jama'a in za ku tuna baya abin da ya sa yau eh, manyan mutane ke cewa wai kaga duk abin da ka shuka wallahi tun a duniya nan za ka girbi abin da ka shuka kamin ka kai lafiya kunga shi wannan yaron nan da ya zo yake magana kan dr idris abdulaziz in za ku tuna baya shi na'ibin dr eh, na'ibin bakwa nan in za ku tuna baya yau abin da ake magana a dan shi yau ya zo ya tabbatar da shi amma a dan wannan ya fito suke magana fitsara maganganun banza ga janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda dr idris ya mara musu baya da aka fito aka zo ake magana kaga ba kai ko ina ba me ya faru yau wanda ya zo ya duna wai a da dr idris abdulaziz wai mujaddadi ne na da bakin su abin da suka faɗa kenan shi wannan to wanda ka ce mujaddadi ne saboda ya zo ya nuna cewa wai ba a taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam kaga abin da mutane da yawa ba su gane ba ga bidiyon da suka yi a baya ba wanda ya ce ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bauta a hakki ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kama su wallahi wallahi ka yadda ko ka yadda ba wani ba ragi ba kari kaga ba wanda ba musulmin da ya yadda ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bauta annabi bai da masa bauta ba Allah ake wa bauta amma akwai wani taimako mutum ka ce Allah albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da kai ba ka yi bai kamata ka fito eh, eh, tsirara karara kana musulmi ka zo kana maganan banza kan janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam zaka bi haushin wasu mallumma ka je ka dira kan annabi sallallahu alaihi wasallam abinda mallumman ake kashewa kenan abinda mallumma ake kashewa kenan amma kaga ai yaro ne yaro ne yaro kan da yaro yake in ka sa yaro aiki kamar bima na yaro je ka zage wannan je ka yi ma wannan in kun tuna wannan lokaci shi eh, shef rubutu ko ko a eh, ko a bai ce ba a ciki amma ba fotoro na har zage shi da rubutu suka suka yi aka ja kama shi kulle ko ba haka ba to amma ka duba wannan abu ba kai ko ina ba yau ya zo ya tabbatar cewa dr idris yana batar da addinin <laughs> musulmi wai yana batar da mutane ne amma a jiyan lokacin da aka yi wannan magana in kun ga wannan yaro lokacin da dr idris ya zo ya wannan magana sheikh nasiru zo masa eh, raddi amma ku ji wannan yaro fes lokacin shi da bafa hotoro maganar da malam idris abdulaziz ya faɗa ita ce batanci ga manzo a dan kenan sallallahu alaihi wasallam to yanzu bari mu faɗa za mu zama mu biyu da ni da malam idris abdulaziz eh, malam habibu zai zama na uku shi ma zai zo ya mai shi habibun nan me yasa wai mun faɗa mun faɗa mun faɗa mu ba ce mun yi batanci ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wai iya Idris ne kawai shi kadai ne ya batanci wai ya abun yake haka ne gashi duk mun faɗa kun ga ba ma neman taimakon Inyas ba ma neman taimakon Burema ba ma neman taimakon Ahmadu na Maroko ba ma neman taimakon duk wani zindiki mai kira zuwa ga shirka kai ko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yan halitta hmm. shi ma ba ma bukatar sa, hmm. ba ma nema babu ya mutu ya koma ga Allah duk wanda ya kira manzan annabi ga cewa ya mutu ya koma ga Allah kaga wannan magana ba ladabi sam ga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma wa ya fara mara mara musu baya kame mu saka muku na shi wannan abibu yau da ya zo malluma ke cewa a'a irin wannan abu kana sa mutane rauni kana sa zukatan mutane rauni game ga janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane aka nuna ba daidai bane Wannan yara suka mara masa ba su kofto suka maimaita akwai wani kalamun ma da suka maimaita wanda ma har malamin su ma na izala abu ya zo ya a wannan ba daidai bane kamanta annabi sallallahu alaihi wasallam da wani kalma na wai ufat talibu ko menene malam Musa salisu ne fito zo zo musu radi ta ah, ba wannan ba daidai bane wannan gaskiya ba daidai bane kaga abu ne inda kai ka sare bakin ka nuna wa jama'a eh, burbana matsayi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaga mutum ko da in zai magana ka annabi sallallahu alaihi wasallam zai takasansa amma in kai kana balani ka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane dan Allah ko ka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane a'a mutum ne kaman ka kana zamani kai kai daraja wurin me shi kai kana zamani gashi nan abinda ake magana cewa ana bata addinin mutane ne gashi nan wannan gashi yau habibu ya za ta batawan idris yana bata addinin mutane amma da ajiyan suna bayansa kuma suna mara masa ba kuma suka faɗa fiye ma da abin da shi ya faɗa ga abin da shi Idris ya fara faɗan wannan lokacin da Malam Nasir ya fito Allah inna lillahi wa inna ilaihi yanzu tsakanin Allah wannan malami ne da ya kamata ya magana a musulunci da sunan kana son ka zagi malamai ko kana son ka yi suka ga wasu sai ka je ka dirkan manzon Allah yanzu ka ce kwata-kwata kai baka neman wani abu a wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam baka neman komai kai da wuta ne kenan dole in har mutum bai nemi taimakon manzon ba dan wuta ne yanzu al-Qur'anin nan na uban waye ba a gidan ku aka saukar ba na annabi ne idan manzo Allah sallallahu babu taimakon annabi wajen zuwa da alqur'ani to taimakon waye ne a ciki hadisan da kake karantawa na waye ne taimakon wane ne na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci da kake takama kake alfahari kake kafafa a cikin jallabiya na waye ne na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk fuskar ka da kake neman ta haske ran tashin alkiyama na waye ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe duk abin da zamu faɗa muna iya tauna bakin mu hmm. wannan harshe yakan iya kai mutum zuwa ga halaka hmm. abin da ne ba ku mamaki shi yanzu idan kawo zaka ga malamai da jahilai da wanda suka san addini da wanda ba su da alaka da addini da masu son zuciya da wanda ba su ma san inda aka dosa ba kowa ya fito sai waye ke bayarwa fatawar wannan ita ce shine yaya za a yi ko abin da ke ransa shine sai ka ji mutum ya fito ya ce kai ba a roƙon duk wanda ya manzo Allah shi kaga bari tsaya nan kaga kowa ya san iyaka na budo iyaka na sayin kaga abin da aka roki aka eh, inda aka roƙi aka rabe kenan amma iyaka na budo iyaka na sayin kowa ya san haka ne duk musulmi ya san haka ne kun kan da ake ke amma shi aka juya abin kuma kana ganin ga abu fari ana so a mai da shi baki ba wani ba wa ba malamin da ya ce a ah, ku shiga masallaci ku je ku yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bauta ku je ku sai a ah, annabi ya akbar a kowa san Allah Allahu akbar ake cewa amma a'a in za ka yi magana nan nasala ko za ka yi ma hani ga wasu ababa wallahi ya kamata kana yi bakinka yana san kasancewa ba wani ba ɗanka ko wani ubanka ko wani yayanka ko wani kake magana da shi ba kana magana da wanda ya fi uban uban ubanka kana magana ne da wanda ya fi uban uban ubanka shi kake magana da shi shi sa in za ka yi magana har sunan annabi sallallahu sallan ya shigo ciki wallahi ya kamata duk rashin imanin ka ya kamata kana ta kasansa amma yau she suka zo da Idris sai wannan magana ba fotoro suka mara mai baya shi habibun nan da Allah baba impossible ga sakon mu eh, kun ji habibun nan ba ma neman taimakon Ibrahim Yas eh, eh. ba ma neman taimakon Ahmad Tijjani ba ma neman taimakon Abdulkadir Jilani ba ma neman taimakon Usman ibn Fodi kai ko taimakon manzon Allah ba ba su ba ma ba dan ba ma shi da shi ba ma shi da shi muna neman na Allah ne kawai kun ji shi kadai annabi ne ce ko annabi ma ba ma ba ka so ba ma shi da shi annabi yake ce ma ba ma shi da shi shi wannan yaron nan wannan lokacin yake cewa ba ma shi amma wa daura musu ba wa daure musu baya wanda ya daure musu baya shine Idris Abdulaziz a wannan lokacin ba ma shi da shi ba ma so domin ba ma shi da shi amma yau har shi wannan wannan habibun nake cewa wai Idris shine ban domin audience video suna da yawa yana batu Idris shine wai mujaddadi wai mujaddadin era era wannan era wannan lokacin nan mai jaddada wa mutane addininsu to wanda ka ce mai jaddada wa mutane addininsu yau gashi kuma ka zo ka ce wai ji magana tufka da warwara yau kuma gashi ka zo ka ce wai a'a yana bata wai yana lalata wa mutane addini amma ajiyan ka ce wai kuji kuji maganan da yayi billahi wanda tunubu da kai da Idris kun ji shi yau kuma dukiya duniya ya ɗiba amma kai addini kake lalatawa addini kake lalatawa lalataccen banza lalataccen wuri da tunubu ko ya ɗibi dukiya ƙauren bauchi ko ya ɗibi dukiya duk shugabannin najeriya su kwashe dukiyar najeriya sun kwashi duniya ne a nan ne ta ƙari, amma ba su kwashe addinin mutane ba amma kai addini kake lalatawa shi yasa annabi ya ce ku ka kawari kashe ku za a yi shi yasa ku yace nabi sallama ce kawarij aina malakitu muhum faqtuluhum duk inda kaga ba kawarij ka karshe? garin garin ba gaskiya wallahi garin ba gaskiya sam sam sam babu gaskiya amma muje muje muje shi da har karshe so yana akwai video da yana da yawa ina jin wani na taba Idris wani ni na wa Idris ba daidai ba wai ni da Idris ni da Idris ni da Idris <laughs> da na rantse maka da Allah har yanzu a duniya bai isa ya ninka shekaru na ba shekaru na na haihuwa bai isa ya ninka su ba shi bai da su a ƙasa wai ya taɓa malamin da ya bar duniya sama da shekara dubu littafin da aka rubuta sama da shekara dubu wai ka zo ka yi sa irin nakadin Abdul Jabbar <laughs> wai yadda Abdul Jabbar yake jihushe Imam Sayyid Bukhari yake jihushe Sayyid Muslim ya ce ra'ayinsu ne oh don Allah wa ki kira na shi ma ga binciken su ne shi ma ga nasa wai shi ma Idris saboda tsabar bakin lalatacce ne wai shi ma da wannan hanyar zai biya lalata ya lalata littafin Imam al-Barbahari wai da wannan hanyar zai biya soke Imam al-Barbahari wai to ka manta akwai mu ne ka manta akwai mu a ban kasa ka dauka mun mutu ne Idris ka manta cewa akwai Sheikh Sa'id mai kwano a raye <laughs> shiga hadda ka manta wannan wannan magana Allah dan ya masu bakin ka ka fitar da wannan magana wai ka manta dotan ka malam baffa hotore yana nan a raye yana nan fi idil haya to na rantse maka da Allah wannan maganar da ka faɗa akan sunna da wannan yarfan da kai wa sunnar annabi sallama da hadisan da suka zo akan ba da haƙuri akan zaluncin shugabanni wai wa'annan azzaluman shugabannin kaji jaki a ah, ya ya zama jaki annabi ya ce bayana za ga san san kai ko adalci da babakera da zalunci ne ko adalci to mu ai azzaliman annabi ya ce haɗu da su azzaliman annabi ya mu yi haƙuri da ice wa inda raba zaharaka wa aka zama laka yana ce sai musulun? ko bai inganta ba ka bi tafarki abdul jabbar din gaba daya udkhulu fil kufri kafa in iskancin zaka ka shiga gaba daya ka ba abdul jabbar hadisin wa inda raba zaharaka wa aka zama laka yana ce sai musulun? ko bai inganta ba bisa ka'idar abdul jabbar tunda bai dace da hankalin nan naka ba idris wannan hadisin ya dace da hankalinka ya inganta ko bai dace da hankalinka ba ya ki inganta ka bai inda jabbar shi ma in bai dace da hankalinsa ba bai inganta ba ya dace da hankalinsa ya inganta Idris ka gaya mana hadisin nan yana cikin sahihu muslim yana cikin sahihu muslim to akwai wasu ire-iren haka ba haɗa kai da su wanda za ka kira shi jiya ka ce wai malaminka ka ce wai malaminka ko da ke ta ya ma ka fara gamuwan ma Allah ne ya rusa saboda ai da da me shi wannan baffo hotor bai gaya wa shi Idris Abdulaziz ba me shi baffo wai maciji wallahi ba wai maciji ya ci ya cije ka ya tsare ka to wallahi tallahi ko ta na ka gani gudu kake wanda maciji ya tsare shi ko ta na ya gani gudu yake amma a'a wai kai kayi magana kan janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam mallum suka ce a'a wannan ba daidai bane in ba daidai bane kai kana da yakinin cewa abin da kake faɗa eh gaskiya ne to amma zo ka salkake abin da kake faɗa ka salkake shi ka gyara wannan magana ko annabi ko menene janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ka gyara ka gyara amma ka tsaya kan bakanka kan cewa a wurin ka kai baka neman taimako annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka gyara irin lafuzukan da kai ka annabi sallallahu alaihi wasallam shi wayannan macizai shi suka biyo ka da suka biyo ka shi ka ƙara ƙarfafa su aka yi ƙarfi su shahanan ɗarikan da kaje kana zaga yau ya ka fara zagin shahanan ɗarika yau shahanan ɗarika ka fara zagin eh, eh, yan zala ai ba yau ka fara wannan ba amma a'a annabi sallallahu alaihi wasallam red line ne red line ne ba zuwa ba zuwa wurin to amma shi aka je da aka je suka mara maka baya har suka cewa wai kai ne mujaddadi to yau gashi dan ake cewa a su shafata eh, eh, shek junaidu da sauran shek eh, duka su aka su a basu sadauki aka zauna wuce a wannan yana bata akida yana bata addinin mutum ne ba ma akida ba addinin mutum ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam red line ne ba zuwa aka fito but wannan ba haka bane a'a gyara magana. kaga da ka gyara magana fafaf shikenan an wuce an wuce nan aka saura jayayya a taban a taban a taban kauran eh, bauchi a taban a taban yau <laughs> gashi a taban kauran bauchi yau gashi da eh, supportan ka wanda ya ce kai mujaddadi ne gashi yau ya zo yana nuna cewa wai kauran bauchi ma ya fika wai kauran bauchi ma ya fika gashi nan ai abin nan ya fara a da mutane da wani ba su farga ba ni na zauna na ta dariya lokacin da mai kwano sai mai kwano ya fito zai yi wani kutuba cikin mumbarin juma'a mun saka kan shafi sai mai kwano nuna cewa wai yana cikin kafurci mutum ya fito yana jayayya da gwamna lokacin da magana na a sunan shi nan murje da sunan shi nan shek aminu daurawa ya tashi amma kowa da ke cikin hankalin shi kowane mai hankali ya san a'a wannan magana ya yi magana ne ya yi wa suna shiga shek aminu daurawa raddi amma wannan magana da sa'idu bai kwano ya faɗa ba da kowa yake ba da idris yake kowa ya sani kowa mai hankali duka ya sani da idris yake to inda aka fara samun baudewan kenan ya faru na ayu wai yana cikin kafurci kafurci ma ce wai yana cikin kafuri kafurci ka tsaya kana ta jayayya da eh, gwamna har ku je kotu ko menene ya faɗa zato zartutuka duka duk an san komi in har wannan wed ba zo an gyara ba har gobe wallahi tallahi ana bin wannan bashi wannan abu an dinga gani kenan face an zo an gyara an salka kaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to jama'a wannan shine karshen maganar mu assalamu